yawwa ku yanzu an matsa duniya kuma ku ce kuma duniya kun santa shin kun salin da ake ciki ku a'a ba mu salin da ake ciki yanzu yanzu siyasar gada aka yi dai ta pdp kuna ganin waza ku zaɓe ko kuma waza ko addu'a allah ya ba dan takarar dan eh, takarar majalisar tarayya a rugungu a gi a giwa giwa ka ce kuma kun sani ko mu da su ma sai mun tafi mu sarka gida ne a ina jiwai har da yara saba sa kuna ji kuwa Allah ko gobe ko ga sallah ko ina kun ka tai kuwa Allah ku kama ko Allah ya ba ya giwar kujerarka Allah ya sa kun ga ka sadakatan da aka ba ku duk juma'a kuna ba kuna ansa duk juma'a sai mun tai wallahi tallahi sai ku gama kun samu alheri nan ko ya zauna ko ya daba ba shikenan lokacin makaranta ya yi ku daga ya kuce zuwa makaranta ba a wasa ku ja ah, ku yi ta addu'a Allah ku ba ya giwa amin amin a'a ah, ah. duniya ke kai laya haka kana da rafe dai kamar mahaukaci wato dole na yi dariya yi nishadi me eh, abun ne ma ya samu me wai yanzu ka diba ta kara ka yo ba ga manya ba ba ga dattije ba hmm. wai ɗan yare yanzu nan muna zo da su muna hira hmm. nika tambaya su waza su ba ƙuri'a wai sun ka ce min sai igi wani ayi mamaki yadda ah. har da karamin yaro ya sai igi wai kai ka sayar da soyayya igi wa tabbade gari wai argungu audu ko ina ana yi ko ina ka ji shi na yanzu ni yanzu haka ma mai daki na ta ce tun sannan an ka fara siyasar ga ta kasa gane makaina ina za ta gane da sai ya waye da na sallasa ba na ta ko kari ba ah, ai wato kana ji lokaci na kai ne kwarai ai ba wanda magana ai lokaci na nan na kwanta ai kwana ai mun shari bayan ya san Allah ya ba mu kwarai wanda ai ka ji daga nan mu cikin kwarai Allah ya gwada mana mun tai Abuja ran tsatsai amin amin ubangiji Allah ya ba ya kujera kuma Allah ruwa mu baka so wani abu matan ka eh. da kara ta kawo me go ta ce ba kai na da dare baka zama da swahi baka zama da rana baka zama baka cin na swahi baka cin na dare a hadda yunwa ban ji ne kalar lura ga ta mai gida in dai an ce ma ga ya sani a ku ga ya sani stamina to mi zan yi ban shakkun komi ko ina yana ya faɗa ni da kankare da shi yasa ga lura ta ne yanzu ko ana ganin natsuwa ta hankali na sai bayan siyasa mun je Allah da mun tai Abuja an rantsar sai mu dawo gida mu kwanta mu yi ta kwana kware insha Allah kwarai Allah yi mai yanzu ni ji magana saboda haka yanzu nan ma da kankana yana murmushi dan a kara na naka jira amma mu je in cin mai mutane to yayi babu yanzu akwai wani kawai